والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إكوه دمين نام باركوسغو لا innabiyam kenga yĩnga a muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yẽ ne sahabs la a zak rẽmb fãa gilli la no-doo ned sẽn pʋg bãmba poore dũni zuka hal tɩ tõk alkiom yikri yaa pʋʋm silaam raoogo yaa pʋʋg silaam pɔka d ningda y fãa gill sallem silaamd pʋʋsgɔ mabiil pʋʋsgɔ assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh woto yaa silaamd sõsga la d na n sõs ne taab kasɛt kãngã pʋgẽ ne wẽnnaam yagda la wẽnnaam sõngre la wẽnnaam segl sõngo so mam tɩ d fãa pʋʋs wẽnnaam barka ne wẽnnaam sẽn maan tõnd tɩ d silaamba n kãndg tõndo n tʋg silaamd dĩinã dĩin ninga sẽn yaa tɩlg sol dũni pʋʋs zukã wã tɩ biig pa tõe n paam wẽnnaam nengẽ t'a sã n pa yɩ silaam dũni ka ye sã woto yaa woto wẽnnaam sã n maand tɩ silam dũni pool zugka bf pʋʋs wẽnnaam bark wʋsgɔ tɩ wẽnnaam kõ fo neemã kẽenga neemã ning sẽn ka bilg n taar layla ye la lembã tɩ kaset kãngã woto wã la yaa sẽn sõsa taabã pʋgẽ ni yelle ning karengõ yel ning sẽn yaa silaamdã pʋgẽ zeng raooga yembre yẽnd la higiindu bad higiindu نبيام صلى الله عليه وسلم نغمي تسلام دا أتاك زنرا دنو أيمبري يا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يفقه سيدا تمين نام لا صبا ينتا هنسوم تبتلين كل زكا صبا فاجل كاي سامبا ويندي لا تكون محمد رسول الله يوين نام تمتوما فتوما توا بنان سفاجل ننجي سمبا هديبو إقام الصلاة يا يا فوزغو مباها تابو إيتاء الزكاة يا زكاة يكري مباها دنات صبا صوم رمضان ينلو ينلول ليسي لويسي مباها دنو صبا حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا لمهد هجين دا يا هجين كان أوتوا يا سلام دان زنرا وغيين برا لا لفن صحني تابا قصد كان أبوغين ونير تابا ijindi hun tum toto la han sum mun yi toto ninga na kite tingal fa gilli tudu mi soma da summa men dangam bangananda ti silam da porin tudum fa gilli apa tun yi soma wen nam nenge patin pamil sum da porin ti sam pami kam ti salta yibu mpami pour e tudu ma porin yi salta nga ila miki ki tum ni fo hanam tum ba wen nam yadda يا نبي صلى الله عليه وسلم سمينغي يا سري سوري يا وين نام هنسا على يا هنا يتم نغمي في الله يا هنا ميكي تتوم نترى دليلا سلام بطوين أفرى دليل هو وين نام قرآن بطوين ما تترى دليل هو نبي ما حديث بطوين صلى الله عليه وسلم سمتا حتى ساتي هم قهلي يمصبا يا هنا ميكي تتوما فتوم دلمي بعد وين نام يالدا وين نام يلتاني لفتوم بطوين ده sab eh, kẽ sab yiibã sã n pidi tũud pʋgẽ fãa b boonda re tɩ al-ibada boonda re tɩ ya wẽnnaam tũudum ya sẽn tõe n paam yard wẽnnaam nengẽ ne tʋʋm-kãngã eh, higiindã la d wing mos-mosã tɩ yaa silaamdã pʋgẽ zeng raoogo la tɩ wingame t'a yaa a tara zĩiga silaamdã pʋgẽ zĩig sẽn zɩfe a yaa yel-bedr silaamdã pʋgẽ a leb n yaa wala tũudum tɩ ya tũudum bɛd-bɛdã silaamdã pʋgẽ sã n yaa woto higiimd yella yaa yel bigre tɩ sũmba tɩ sɩdam fãa gilli bãnga a buudɔ n na kɩt tɩ sã na n tũ wẽnnaam bf tũudmã kẽ pɩdga la leb n yɩ wa wẽnnaam sẽn dat bũmb ninga sã n yaa woto d sẽn gom gom ninsã sẽn yaa higiimda yella ka sɩd kãngã pʋgẽ wã e, d na n dɩka goama weems toor toore a rãynemã d na n dãngame n yĩngi hijiid menga a võor yaa bõe silaamdã pʋgẽ bad hijiindu a ne laar bĩnd la b sẽn yeete alhajju sã n yaa woto alhajju wã a maana arbɩnd meng pʋgẽ ratɩ ningame tɩ yaa teesgo fo fõn na n dɩk f ning teese n kẽng wala zĩiga eh, zemsga tɩ kaagame zĩiga boondre tɩ alhajju la sã n yaa ne silaamdã pʋgẽ hijiind maana sãre pʋgẽ silaamdã pʋgẽ yaa fo sẽn na n tees wa wẽnnaam doogã la wẽnnaam zĩ bɛd-bɛda sẽn yaa zĩ-yɩlmã sẽn be makã n na n n wa zĩ-kãngã ne tũudum sẽn welge wãnkat sẽn welg pʋgẽ ne la boon tɩ higiindo woto ra wingame tɩ higiindo a pa tõe n yɩ zĩiga to tɩ sã n pa wala wẽnnaam sẽn welg zĩ ning n winga yẽ la maka zĩ-yɩlngã yaa a lebn tara wakat hun welge wakat kanga pʋgẽ la hiji du tumda n pa rɩ a pa tõe n tʋm wakat rẽnge wakat kãngã wã mosã kis sẽn be hun sẽn kis kãensa wã pʋgẽ la higiimd tʋʋmda tɩ-kãngã wã yela moemda kis ki yiibã pʋgẽ yaa sẽn na n sɩng shawal kiuugã n wa zil qada kiuga n zil-hijja kiuga ya tɩ-kãensã pʋgẽ la hiji du tum n tʋm sã n dʋk tɩ-kãensã hijin patentum kisa kisa kisin te taponyi hijin lebi ya tom hun welre ni mo hala wala min nam do gilgili mpahni kondo fo na zo safani marwa le pahni kiento yal arfa la tum zem se fa gilli en tonari wala na wa welran tosa wutla hijin vonre silam ton wanda pour mo ha idna un nigame hijin da abuudhi awantu tosali pʋgẽ tɩ me ra ne wilga hadiisa sẽn looga pʋgẽ nabiyaamã sal la salm hadiisã tɩ higiindã a yaa silaamdã pʋgẽ zeng raoogo sã n wasu woto dat n wilgame tɩ higiindã a yaa faril kẽenga silaamdã pʋgẽ bade e, dalil nam wa yame wẽnnaam gafa pʋgẽ alqur'ana nabiyaamã hadiis nam pʋgẽ n wilg tɩ higiindu a yaa yel bedre a yaa faril kẽengã da pʋgẽ sãn ya woto yẽ me dalil nãmbã bũmb ning sẽn wilgda rɩ qur'ana pʋgẽ wã y e wẽnnaam tõog sẽn yel qur'ana pʋgẽ walillahi ala nnaasi hijju lbayti man istataa ilayhi sabila wẽnnaam tõog yeelame tɩ beel ne nebã fãa gilli tɩ tʋ kaag wẽnnaam doogã ned ning wẽnnaam sẽn kõosb tõog aya kanga winiga woto ta aya kanga winiga miti hijinda aya wajiba neba fagil ta neba fagil zu wannan biya mahli bun wuniga ya ha hadisin tun da wuni tiloga ta ya ta ya silam da pon zinga wo san ya wato woto da abuda silam da pon ya fagil ya fagil bedre ale biya silam da pon zinga wo walor pore il sumba men bangne ti hijinda a tara shart namba tɩ shart kãensã wã sã pa paam tɩ gɩɩldã a pa tõe n yɩ a pa tõe n manege sã ya woto shart na bũmb bebe tɩ sɩ yɩ waagib ne neda la a leb tɩ b tʋma me wɛɛ tʋma leb manege tɩ shart kãensã kabɛ fãa a pa tõe n manege a pa lebd n yɩ waagib me fu zugu ye shart kãensã wã ya yɛla nu a shart ra yĩnga shart ra ya silam ya rata men wingi tu salam man hijindu sumba mi tufranga yi silam nan furanga men karam shahada ko mana wasila sakwen la sakwen nam tum tuma muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utumu hala hijindu to yin manare sampari nirhum pa silam abata wa makan wa man hijindu me eh atuma tum da balkai patari yusum men nam ni bade ya silam da nyagare tum hin ke ta fangili ya no zumuri zuwa woto ya saltɩrãyẽ la re sal tɩ sẽn yi yiib soabã ya yam nan na ni be ne a ya yaa miki ki fo da dat n wa maka wa man higiimdã fo yamã yaa yam sẽn pidi sã n pa re ned ning wẽnnaam sẽn mata soab yam me wala soab sẽn na ya yaa gã yĩnga maata ya wa ya wala yalm hun pata yam eh, yam yẽ soaba a tun fa yin pata yin n maneg ye da kɩ tɩ bad ga me tun ne ning yam sẽn faooga yẽ soaba wẽnnaam pa rogla tun baa yen ta ye hantu bum mi mefa gilli min nan pa gendili sapi han pahda tabu soba ya hanna miki ti fida baligindu eh, baligindu me silam da pourin e eh, fusan ya bibil ma pebe pula atara taha ma hanamba tamas ken sa sa wa pam fuzugu mi ga mitu fida baligindu fusan fida baliginda mo ha la silam da tum hin ke tfangili ayitu wajib fuzugu sampari fusan nan pa fida baligindu tum pa wajib fu zuwe hijin da me ya woto fu san pa balika hijin pa wajib fu zuwe la suma mun ni zikanga wa tinir san ya bibil fu pa pil baligin du ay e, atin mana hijin du wala arod bayi ba tin talalam taman hijin du ma to wala ni tin talalam taman hijin du da hijin kanga wa ay e, karayin somde ne arod bayi ma la liwa pakit hijin da lui nyeso ba ta sama pil baligin di ned sã n man higin tɩ fɛ bɩ fu pa pid baa ligendu higin kãngã wa tara rel-sõmd wẽnnaam nengẽ ni-biigã rogdbã yɩɩbã la pa kɩt hijin da loe ni-biigã t'a sã n wa pid baa ligendi a sã n wa pid baa ligendu t'a tar tõog fa a sũmbame yẽbg n man higiindu tɩ yaa fa yʋl ne sak sẽn paasd naag tɩ soabã yaa burkina burkindi yaa sẽn na n miki to san nan n na n tʋg man higiindu bɩ fo yɩ burkina sã n pa yib sã n yaa hijin higiin pa waajib nif ye bari wẽnnaam pa zog yemba tɩ zĩind ye bad yɛmba a pa sao meng ye yaa nin-zẽng n sao sẽn yaa woto wã kɩt wẽnnaam pa zog eh, la higiinde la yɛmb sã n maan higiindu sakdame t'a maan higiinda la a sã n wa lebg a sã n wa paama meng n yaa burkina a tõeme a eh, sũmbame t'a yẽbg n maan higiindu tɩ wẽnnaam sã n kõo tõog sat sẽn paasda a nun-soabã yaa wẽnnaam sẽn na n kõs tõog yaa tõog sẽn na n bef bade tõnd na n ninga aayra sẽn loogã pʋgẽ wẽnnaam sẽn togs qur'ana pʋgẽ wã tɩ liman istataa ilayhi sabila tɩ yĩnda a be ne ned ninga wẽnnaam sẽn kõosb tõog sã n ya woto fo sã n hijin tar tõogo tɩ yĩnd pa waazib ne fe la tõoga mosã ya bũmbʋgã la bũmb tɩ tõoga eh, sẽn me wingã zi-kãngã wã wa. alistitaa wã tõoga ni maana ya sẽn na n mik tɩ wẽnnaam kõ fo silfãnta wala arzɛka kun tõe n kɩt fo maka sẽn yi yiibu soabã ya fi sẽn na n tar bũmb nu fo ta maka zĩm tɩ ya wala rũndã rũndã wẽnnaam sẽn masɩ sɩlsa be be wã maa tɩ ya wala mobil nam la sẽn na n kẽ ya wala ko fo bũmb nin bũmb nin fo sẽn zombe n ta maka lime tɩ lime ne fo n paas nins yĩng sẽn na n tar laafɩ tɩ bũmb pa gɩdg fo tɩ f tõe n tʋm higĩnda tʋʋmde ya wala basem yam sore tɩ f pa yɛɛsd wala pa pa na n kʋf yɩd kẽ yeta wa sã n pidi wingame tɩ tõoga beene fo ned wo neda wẽnnaam sẽn a tara sɩd fãnta leb tar bũmb sẽn tõe n zom n ta maka t'a yĩs leb n tar laafɩ tɩ leb n beem sore yel kẽ wa wa tog n pid fo neng fãa wingame tɩ tõogã pidame tɩ sũmbame n tog n maan yel kẽ t'a woto wã n tog tɩ loog woto wã yẽ la higiinda sart namba ned fãa gil sũmb n sẽn na n pʋglɩ mosã yaa tat n wingame eh, higiindã a tara zʋgɔ tɩ fo sã wa rat n maan higiindu bus modge eh. tɩ rɩ wa pidi na kɩ tɩ higiindã yɩ sõma a rãynemã fo sã wa rat n maan higiindu bus rãngẽ n tuuge n kẽng wẽnde n wilgi tɩ fo ra yaa tudgda wat adam bi tudu aya su ma min tu ntubun nlib so men ko de ma nkus men nam yafa mi fo huntum ti loga fangilli tinya zunub tuma sanda mi kamme to fara wi ka neba ndi so la ni digdi ma fili tan wala ne btedo bu mo dore dik neba ba namba ba wanda fangil tinya be tubuga pokon ta tupa king maknandi Silibin pahabin yaha yahoma bu tusan na wato man hijindu bi azek ni suhun nan dikin man ni hijinda ayi azek ni azek yilinga apa azek ni ne gat ki pa haram ki azek ni halal ka sinya fu min hum ba umpame ya halale e, ma te wala ne na nya fun fufu fu mi ta so ba azeka ya halal azeka sinne bun pa harin ya ha ya wal fu wala tun man hijindu muhummodo re in karam hijinda a buda silamda pʋgẽ bãng n bãng higiin sẽn sũmb n maan to-to n bãng yel nins sẽn pa segd higiin pʋgẽ n paam gɩdg meng n yel kẽensã fãa gilli bad higiin la d wĩngi t'a yaa tũudum sẽn yaa tũudum bedre sũmbame tɩ sã na n tʋg maan higiin fãa gilli bɩ fo n karema a buuda silamda pʋgẽ bãnge fo sẽn na tʋg n tʋʋm t'a tʋg n yɩ sõma to-to ninga tɩ fo modg tɩ f yɩ wẽnnaam tũudum hakɩɩka la f paam wẽnnaam yadda pʋgẽ yẽ me loogd poorẽ fo sã wa rat n tʋ maan bu fu modge manega fo nia wã tɩ fo sẽn lebd fo lebda wẽnnaam e yĩnga n min tɩ hijindu ya wẽnnaam sẽn maan tɩ ya falila silaam fãa zugu t'a sã n tall tõogo tɩ f na n tʋglg falila n yif zugu fo pa lebd higiindã tɩ paam n bol fo tɩ alhaaji yĩnga fo pa wat higiindã tɩ f na wa gõo zaalem yĩnga pa wat higiindã yella to fa tʋ yĩnga fo wata wẽnnaamã e yentã yĩnga wẽnnaam e yardba b yĩnga yẽ wã sum ti hiji fangilli yelkẽ sã wa fãngil sũmã me tɩ fo tʋm woto taoorɛ tɩ f pʋsm pa kẽsẽ gĩnda tʋʋm pʋgẽ ye wãnda logr pʋʋrẽ mosã d na n wingame a tara a kõbg toor-toore b na wa maan higiimdu tara kõbg toor-toore tɩ yaa kõbga tãabo sẽn y pʋgẽ sẽn wingi higiimd maanegã yaa alhaala tãab n bɩa pʋgẽ arayinmaa buboon dariitti al-ifraad ayyibu sabab boon darii attamattu attaabu sabab boon darii al kiran niduunis naw man hijiin duwin nam duuguma ibamab taaba yimbiri lafo sumbe maan al ifrada yina arayin soba al ifrada al ifrada mana yafuhu naan dik hijiindi niya bala mpa naani al-umrayi fo yik fo zĩigẽ wã n wat maka fo yika ni yiyiindi nia n kell n wata n kẽ maka n tʋm yiyiinda tʋʋm hal n tʋg n sa tɩ pa naag ne al-umra ye yẽ mosã boonda rɩta al-ifrad woto wa sakdame sã n yaa woto me la fo maan yã e, fo sã fo wat fo kell n bale n kell n tʋm yiyiinda tʋʋm n tʋg n sa tɩ bũmb zĩng fãa ka ne foo ye sẽn paasda yiib soabã yaa atamatu'ẽ wã atamatu'ã yindame amana ya fo sẽn na n dɩk al-umra nia hijiinda kisã pʋgẽ fo yɩka al-umra nia n pa naag ne hijiinde hal n tʋm al-umra tʋʋma n tʋg n sa fo sẽn tʋm al-umra tʋʋma n sa wã fo kellame e, yãk ihrama naamã fo sẽn da rɩkã fo yãka rɩ n basɛ hal n gũs hijiinda tʋʋma sẽn na wa tʋm wãnkat ninga tɩ fo yẽbg n dɩk hijiind ihram paalle hijiind naamã pʋgẽ yʋʋm-kãngã pʋgẽ n bala n leb tʋm higiinda tʋʋma hal n tʋgẽsa woto mosã yʋʋm-yɛngã pʋgẽ fo tʋma al-umra wã a ne higiinda tʋʋma n na n tab la fo welgba taaba fo tʋma al-umra wã toore la fo tʋm higiinda me toore woto la bondri tɩ mosã tɩ atamato bad hijin al-umra ni higiinda sʋka fo rɩka wʋm noogo yĩmã wã la fo na n pirgi ihraamã n basã lebg wala eh, ned sẽn pa pa be ihraam pʋgẽ ye halgu hijinda wakkati nawa tugunta ti fo lebon dik hijinda tumum tum ya wala bunti atamat tu la fo sammana woto bu fo bang ti e, bondum beni fo hadiyum beni fo hadiyo mana la fo nam kuya runga e, a kuba wankata sawa tugunta fo suma men kurunga ti fo sambata runga kuba tongo fo lota rahmat tab no no loyele ti fo be hijinda tum zugo fo nan kitin pa lebon kien ko yiri ndax mattaam no loyre dafa lotta te fo besi yiinda pʋgẽ fo fo wat n lebg n kulf yɩrã fo tʋgd n loe rasmã yopoe tɩ taamã yopoe wa na a taaba yaa rasm piiga wãnda ned ned sẽn maan tãma to yiinda pʋgẽ fãa woto n be ne fo fo sãba tar kʋʋba tõogo fo lotta rasm piigã rasmã tãm tɩ f besi yiinda pʋgẽ rasmã yopoe fo sã n lebg n kulf yɩre kõbg sẽn paasda tãab n soabã la al'kiranuwa maana ya kuhu nan jik hiji dan niya ani al'umuran niya na ta bi ga yenta fo tuma tuma na tab fo tuma wela tabi ni na bonta alquran ni mo ha fo yikda fo yikda niya ma tufna mana al'umra na ni hiji ta ba fo sawa ton tamaka fo manda al'umra wa n kelum pa fo ihrama pʋgẽ pa pidg ihrama laylã yi hal n kelle loni ihrama n tʋg n tʋm higinda tʋm fãa n tʋg n sa utoa bonde lita alkiran fo sã n maana woto me tɩ kan do fo maan higila da pʋgẽ ni me ya ha yʋʋl leb n be ne fo yẽ mosã la fo na n koya da higila ma sã wasa fo kooda rũngã fo sã n pa tar rũngã kooba tõogɔ fo rahma fo lota rasma ti nobeere tɩ fo be higiimdã pʋgẽ higiimdã f da wa lʋg lebg n kulf yiri to f tʋg da loe rasm rahma yo ko ne loeere da rasm piiga jinni wala sẽn da to lo tãma wãnkatã hijiinda alhaala taaba la woto la wãnda wa wani pʋʋr mosã d na goma ihrama gom ihraama mosã yẽ la mosa sẽn boond tɩ naama rɩkra la ihrama sẽn ya naama rɩkrã a maana ya bõe a võor ya bõe ihraama võore ya fo sẽn na niyan dɩka nia n na n kẽ al-umra tʋʋm pʋgẽ maa ma kuna ke bi bi fa tun poin ni la bod al ihram san ya woto ihram ari kra asara wan katte san mi kam ti al umra la fara tum mani al umra wa ni pa fara wan katte wel ri yum da spila yi ba fa poin fo temen dik al umra niya ni wan katte ni fa gilli al umra sakada manu ni pa tara wan katte wele ri la sã n yaa hijiindu d rãngã wẽ tara wãnkat nam sẽn welge yĩmsã la shawal tiuga n dɩk n wa bõndo zilkada kiugã n dɩk n kẽng zilhija kiugã rasm bõnd rafi bãmba wãnkat kãngã wã la kan wãnkate sã n pa wãnkat wankat hijiin pa hijin wãnkat zĩige sã n yaa woto sã hijin ihram la f rat n dɩke rɩ lame tɩ yɩ ihrama libu ta zinsi ti ya zikãy sãwã la da yĩnd n niãwã sʋmbɛ n fa so mun zo mu n zʋʋng to fari to fa n mikame tɩ fo tara wala al-umra ma to fa da hiji sẽ niya fa fa so mun zo mu zikãyẽnsã tɩ to fa mi to fa rɩk nia wai ye zikãyẽnsã wa me ya nabi am sallallahu alaihi wa sallam n welg n ke tɩ ya zĩs toor toore n ne n wĩngi wanto waji kansa timi kame ti fo kende ni umra niya ma hiji ni niya fo sawa ton tazi kansa fo pa sumun zum zikanga ti fo parik niya wani ti bondiri moha al mawaqit al makaniya zikanga wa san ya ni tondi ni sabal zamanin demba fo san yi ka fo hon yi kunwa wat makka tilga mpana tu zĩiga to lai la fu fo wa wala madina fo pa na n to n wa make fo yika fu sẽn kuma ti tɩ balan wa makka dato dat wa maan al-umra ba fa tɩ n wa maan eh, hijiindo bɩ fo bãng tɩ zĩig ning bɩ sẽn welg n wĩnga tɩ fo pa sʋm n zʋng zi zikanga wã bɩ boonda zi-kãngã tɩ al-jofa al-jofa wã rũndã rũndã wã boondame tɩ al-raabɩgo eh, la nebã sẽn wat ne sɩdsã sumba meti tɩd sã yãmba no-roosgɔ bɩ sã n wa tog n bu zĩigẽ da ne ba nebã tɩ a zĩiga pẽnegame um, la kɩt tɩ fo sã n wala ne ne sẽn da n um al-umra ma fa dat hijindu maana higiindu bf rɩka a nia wã la fa da loo zĩiga yaool n wa rɩka ka niyawa ni la sã n mikame ti fo nan n dãngame n wa wala madina wala hijima wusu be bala runda runda ba dama da wa wa madina ya wala cin makka samni kam tiya woto li wa patal yelle nyam ba hada me wo si jidda nyam sa si jidda kiyam wa madina isa wa madina wazin yam hanan zin rahmin sora nan li ba mo han cin makka ni mo ha mak e madina yam ba han dik dikde dikde niya zininga be ya me de ni yama ko bonda zikanga wa ti zul hulaifa runda runda bonda be abiyar ali zikanga wa mo ha la madina yam ba ihram ne kir zĩiga yẽ mosã ned ned sẽn wa madĩinã na n lebg mosã n kẽng mak n al-umra wa fa tuman hiji hijiimdu be la futu togd ta n dɩk nia wã sã n yaa woto zĩ-kãngã wã pa sõm n zũng zĩ-kãngã wã tɩ pa rɩk a nia wã ye sã n yaa la ihram men rɩkra ad haal yaa wa n to-to yaa tɩ bãng ihrama e ni wo da ta dat al-umra maa fãa tɩ maana ihram ale kiri bee ni fo tõe me tɩ f yaa rawa tõe me tɩ f yaa paga bd bãng zĩ-kãngã wã mosa tɩ ihram ale kirã la tɩ wilg tɩ yaa aniya wã la aniya kãngã wã yaa yɛl n bɩa pʋgẽ tɩ sũmb wilg zĩ-kãngã tɩ bãng ihramã meng sẽn dɩkd to-to bũmb ning sẽn sʋm tɩ d bãngẽ d bãng tɩ ned wo ned sẽn dat n dɩk umra ihram maa tɩ hijind ihram bf bãngẽ ti mana nuŋulum ti fulaŋ n suku n suku n yɩlgs yĩnga la sã n lebm mikame yaa tɩ fu wala yĩngã pʋgẽ kõbd min be adem be yĩngẽ wã wala pɩgsa kõbdɔ wala penda kõbdɔ wala nu-kõbda namba maa wala nug-yẽnsã min wala wogd wogdo sũmbame tɩ fu wõds nug-yẽnsã la fã kõbdã n yɩlgs menga yẽ fãa kẽ yɩlgrã pʋgẽ fu sã n maan woto wã sãn mikame tɩ eh, f tara wala yũ noodo wala parfe namba tõeme sõf yĩnga la ket tɩ f yĩnga me yũ yɩ noogo yẽ fãa sakdame sã maan woto wamo sãn sa sãn mikame tɩ fo yaara wa fo sũmame tɩ fũus sẽ buudã fãa gilli fo yãkdame n yɩ f yĩnga pʋgẽ yã wã wa yaa tɩla ye bad ihyamã pa tõe n dɩkɛ tɩ fũus sẽ be fo yĩnga pʋgẽ ye fo yãkda fũus sẽ buudã fãa gilli fo yãkda rẽ basɛ zemte wala fũus yaa yĩnde yaa sẽn ya wala bũmb f windi bũmb sɩb fo sũma me yãka la f bao bũmb sẽn pa sẽ fũ la fo n bao mosã n pilf ya wala baooda fũ ya wala fũ poko n paasa wala fũ goabga fo na n palg f yĩngẽ wã tɩ la fo baooda fũ poko sẽn na sẽgne eh, la fũ sẽn na la fo baood mosã na n yɩ fo fũ la tuba wala kũus ya fu pɛɛlga yẽ wa sõmd n yiide d ba pa pɛɛlg me sakdame la pɛɛlga sõma n yiide wala nabiyam sẽn sagde sal allahu alayhi wasallam talib talib sãn leb mikame tɩ tara wala neod neod mumdi neod neodr sẽn yaa wala neodr sẽn luti hal n tɩ b tãag fo na-kõbã zikãngã wame neod kẽensa buudame sẽn yaa wala neod sẽetmã buudu sũmbame tɩ f la ning rɩme sõma me n basɛ n dɩk neod zaalã wã ning samanwotumuha eh, sumbamiyaha ti furalmoha fo hu wa n pidg fu fũ tɩ fãa n bala n sokoom n pidg fũ tɩ fãa gilla fũ sẽd mam basã n dɩk fũ ya wala fũ goabgã n pidg fũ yĩngã yopoorẽ mosã sũmbame tɩ sã n mikame tɩ ya wala sẽn zems wala fagil pʋʋsgɔ tɩ f pʋʋs fagila pʋʋsg eh, sa sã n pa mik tɩ ya fagil pʋʋsgme tɩ me eh, wala naafɩ raka la yiibu yal mohan ndika aniya mohan tufu dan dika al umraniya ma fu dan dika hijiniya sami kame woto ya hanna mikya wala rawa la san ya paga yinda a ko me a san su koma a tõe me ba wala yũunod me ni yĩnga menga rɩ poorẽ mosã yẽ fũ sẽtmã ma gɩdg n yinda ye paga fũ tɩ ninga tɩ yaa ma sẽtmã yen keld n pa yaa Eh, pa leb t'a kõbg toorf mes n welge ya fun alhaal fagili fãa gilli yen ya sɩla n pɔk fũusẽ na fagili fãa gilli da mai la paga a sã na n dɩka ihram ne ihramã rɩkrɛ yaa nin-wamda ya nin-wamdã la a pa sũmb ludi sã na ka t'a da luda na a mai t'a ninga pa yenga bala yẽ ihramã yaa ning wã ka y fũ tẽ wã pa welg fũu ye tag sũmbame tɩ a san n dɩk ihram a keld din fa ya a fu sẽtmã pʋgẽ fũ tɩ b luda sumu bãnga nga me ha ti paga wakat ni nga wẽnnaam nam maa ti pagba batare al ad namba ta ti men be pekr pʋgẽ t'a ya wala handu dog paal me lugum rogem zɩɩm sami kam t'a wa men dat n wa lik al-umra ma t'a wa hijindu e rɩ wa pa sãam ihraamã rɩkre zem t'a sam be wala pekr pʋgẽ ma t'a be lugum zɩɩm pʋgẽ pa sãam ihraamã rɩkre a sã wa tʋg n ta ihraamã zin yi yẽ me kell dɩ maan wa nebã fãa sẽn maanda bala a sooda koom e, kelle n an a ti sakiri ntu neba n maka eh, ya woto la pagme ihram dɩk l alhaal la sã ya woto d e sũmba m bãnge tɩ fo sã ya wala al umra biiga maa tɩ waya wa ya higiin maanegɔ n paam n dɩk ihraamã woto n kẽ nia wã pʋgẽ sa sũmba mosã tɩ fo wingr zĩ-kãngã mosã wing wẽn-bɛm tɩ fo nan wẽnnaam la. san mi kam ti al umra yen yen ni la fo hondika fo yita fo hondik an yo po ni ma pam yen ihrama ti dan sama fo yita sikanga labbayka umra san mi kam ti wala hijindu ni la fo yiki bala fo yita sikanga labbayka hajjan la sam mi kam ti fo yika al umra ya pa ni hijindu ya fo yita sikanga labbayka hajjan wa umra wutumu ha fo hin loto po mu ha fo na n wʋsg labbayka wa maanegmsã n yetɩ mosã labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وتومها فنا وسعيا ويلغو fusan lumaha funa yeta wotu fusan yarawa fiye ta min zin kidi ko yaga hal tu tok funa to tamin nam doha to sa ya pagme so yetame la fetu da bili bili fu patun patun ko ya zin kili wutla ihram alikil alhal la dan zikanga wa muha ti fo sa ya raw ma to fo ya paga fo sa ki ihram ma pogon sa yelen bebe muha ti kidra ni fo fo sum muha gusu men ni yel kan sama san pali watin yi sababu san fo ma. yel kan sama sum mun hun zikanga muha ti bang yelkãensã eh, wã yel n be be tɩ taag ne rao yaa yen tãag yelkãensã pʋgẽ tɩ pa sʋm tʋm maane re rẽ mosã yaa bʋgɔ yaa fo sã n tɩ ihrama pʋgẽ sa fo yĩngã pʋgẽ kõod buudã fãa gilli pa leb n sʋm tɩ fo leb n fãa yas ye pa sʋm tɩ fo tõs kõb-kãensã yas ye wala bõe wala fo noora kõbdɔ maa wala fo yĩngã pɩgsa kõbdɔ maa wala taoora kõbdã fãa gilli pa leb n sʋm n fãa pa sʋm tɩ fo tõs yasa yĩn gɩdgame sẽn paasd yaa nuu yĩnsã wõrsgɔ faut savoir bi ina pour sa fallait me soumpir mon sur ni si ahi sim pa hadin ya ha pas mu mutu sa bi ina ma pour ni vous fallait ben ni no ya ni no bu da fa wala par fait namba faut zaga da men ni no da bu fa ni wa kitti ki sumu bang me ya ha wala safan nam min bi bela me te safan nam yu da ni no sumu mitu zaga men ni fa ni woto me ya ha wala bumu bum hiya wala nu nusuud bu da fa gilli fa zaga da men ni fa gilli mpya kpakpi via rawa li fãa pa sakd yaa sẽn leb n paasd n yaa fo sã n be israamã pʋgẽ pa sʋmbe tɩ fo wala pʋg sɩda tɩ f pagã beene fo ã pa sʋm n leb n na n pagã rawa pa na n taaba tɩ be israamã pʋgẽ li fãa pa ye fo sẽn pa sakd menga tɩ fo sã n be israamã pʋgẽ bɩ fo loe pa sakd ye yẽ fãa gɩdgame sẽn leb pa sakd n me yaa israamã pʋgẽ ya wala wẽoog nem tẽngsgo bɩ me leb n gɩdgame fõ fãa gilli pag me rao fãa zĩnga taaba yel kin sa pʋgẽ la yɛl n bebe tɩ d yaa sẽn gɩdg ne rao bala kai fa pa pag ye e wa yel-bʋgo ya wala fo sã n kɩs rãmbã pʋgẽ tɩ fo ya rawa wã pa leb n sʋmbe tɩ bũmb sẽn sẽ leb n kɩ fo yĩngã pʋgẽ yas wala fũu sẽn sẽ ma wala kulugun ya kulugun tẽo dã le fãa gilli pa leb n sʋm ne fo tɩ fo leb n dɩk n ning fo yĩngã pʋgẽ yagye eh, sãn pa wala wala bũmb sẽn na sɩg wala sʋkã wala wakat ninga fo teme ya darooga tɩ fo wala bũmb n sẽbg f sʋkã na ning wala f ligd namba maa wala f sɛb namba wala sẽn tɩr namba buudu rɩ eh, wa pa gɩdge kaye wala kulugu sẽn tẽode maa wala fũu sẽn yayĩnde maa wala bũmb la rɩk n pid zugã rɩ fãa fo sã n yaa ra wẽn n keesẽ n pʋgẽ yɩl gɩdgame zugã pa n n yaa ye pa pĩnd teende pa pĩnd ne wala pugla rɩ fãa gɩdgame la sã n yaa wala e bũmb sẽn pa tamd zugã yẽ pa gɩdg ye wala fo sẽn na n zãad wa maag n tɩɩ namba yẽ fãa yẽ pa gɩdg ye maa wala fo tara nan na n tʋk fo zɩɩbã n kẽne rɩ fãa pa gɩdg ye me wala fo na wa gãandame tɩ fo na wala bũmb n kogl tɩ pa tuni fo na n pilifu n yi zugã fa dɩ fãa pa gɩtgẽ la ka yelɩk bũmb n pilf zugã tɩ fo bes gĩinda pʋgẽ la f yaa ra wã dɩ fãa pa la yel me leb n be be yaa yewa yaa n gɩdg ne pagba la ka y ni ra we yĩm fã la bʋgɔ yẽ la wala ninga pilba pag sã n kɩ'sɩ rã sa a pa leb n sũmb n pila ninga yaa bala rãng n wilgame tɩ paga fo sẽk mã pa ne yẽnda ye a yaa da a sẽn dat bũmb ning fãa gilli la a la pa pindi a pa pinda a ninga san sã wa mi mikame t'a na n wala rap soka na yi wala fitna wakat kãngã wã a tõeem n pila ninga sã n pa rɩ a pa som n pila ninga t'a sã n be israamã pʋgẽ ye yel-kãensã woto sẽn gom tɩ loogã la yɛl nins sẽn pa ni ne bi sẽn be israam ni t'a il kai sa wala ni la ãdem-biig la sẽn yaa yõsgda la la wala fu sã n wa yõsgẽ na n tʋm tʋm kãe woto mosã yaa bõe n bebe d soma bõn bãga zĩ-kãngã wã tɩ ned sã n tʋm tõnd sẽn gom a yembr fãa yaa yaood bebe la ratame tɩ d wilg zĩ-kãngã ba wingi tuma pa yembr ye sã n mikame tɩ fo be islaamã pʋgẽ la fo napaga eh, zikãngã wã bu bãngẽ tɩ yaa bõnd yʋgemd kʋʋb n be ne fo fo sã n pa na n kʋ yʋgemdã yaa naaf la f kʋʋda fo sã pa na n kʋ naafã yaa rũmsã yopoe la f na n kʋ la kʋʋba ba sã san ka ne fo fo n na n pa tar kʋʋba tõogo yẽ mosf tɩ m n loe no la sn piiga la fo na n loe rasma taabã yẽ fo na n bes gĩida tʋg nafa loto rella fo sẽn wa tɩ lebg n kũna tɩ f tʋg loe rasmã yopoe tɩ yaa ra sẽn piiga yẽ mosã fo na n tar kʋʋba tõog yẽ ned sẽn na n naag paas gĩida pʋgẽ ne soab yaood la woto la sã n dokre sã mikame tɩ wala tẽosgã fo be fo be islaamã pʋgẽ fo tẽos wala weoog n dũnga fo sã n tẽosa weoog n dũnga bũmb bãng tɩ bũmb ning sẽn be ne fo ri fowata mitla ning fuhun tiw suru rumuni nga zahuwa tun wuni tid gese fuhun sumun ba yiri rumsa poin rumuni ni yaw yin ziri woto mbeni fo la sam hikame ti fo pana mba urunga fo sam pana nkurunga fo geta runga ligidi runga ligidi la fo geta ndik runga ligida sõora ndaniribo nko miskimba miskiri fãa gilli fo kõta la sao wall pʋɩ-sʋka la f sã n pa na n maan wotome fo tõeme n ges fo sã n na n daa yɩɩbã n kõ miskiimbã yaa miskiimb sõor wãna n bãng b sõora fo sã n bãng b sõora sã mik lota noore miskiimbã sõora la sãm sõor la fo lota sã mik fo sũm nidg wala miskiimb pisi ila rahan pisi la fo nan loe sã yaa miskiimu pisdã la yaa rasãn pisã la fo nan loe miskiimã sõorã la lafo lota rasãn pʋgẽ woto wã yaa sẽn na mikame tɩ fo fo sẽn tʋm bũmb ningã yaa tẽosg la fo tẽos yã la sã n yaa wala yel zemsã sẽn ketã wala fo yaɛla wala kun n yaa fo sẽtem la fo yaɛla fo sẽn na yaa rawa n yɛɛl fo sẽtem maa fo wõsa fo nug yẽese maa yaa wala nunu la fo nung fo yĩnuu wã ma fulu da fuzuga ma wala pa hanna luda ni ni hiji na eh, ihrama pokon sai wala yil kan sawala futumya bum ni himbe ni fo fo fusuma men do rahmat tam ni loyele fusan pana loye nore bugu wuli miskin ba yobe miskin fa gilli fo konta la sawal pi sukka sambo tla na man me bu baw rumun ko tiri fu nyon son tuma yawdo yawo tum beni ne do ni da sun tum yel ni se hon pa sou moun touman, fwo sanbe e ram pou ouman. San nou a tou mfan gili, li ken sa wan, la fwo sou moun mane, te li wak kafara, li fwo hon touman ya ou do. a lougol pou moun ha, et sou mba men goum, al oumou la da wan toutou. Al oumou la yin da lahi ya, ya bila, da al la al'umra sãn na n tʋm fo rãngd n dɩka ihram wala tɩ f gom ihramã yik tɩ loog tɩ tʋm yĩnga la fo maana niyã wã tɩ f na n tʋma al'umra tʋʋma yet labbayka umratan al'umra bõmb ihramã rɩkra zĩigẽ fo yetame tɩ labbayka umratan n kell maan labbayka n kẽngẽ wala n togs tɩ loog tɩ tʋ ninga labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فكلمة لبيك وتما هاي وتنفق من نمدوغا فسوى تنتوي نمدوغا ثم ذكر نموها من طواف الأمراء طواف طوافا يمانا يبون طوافا مانا يمين نمدوغا جلجل نبو تي طواف لمن نمدوغا جلجل أترى أترى بندو بوتو تولي til sumbu mbang min nam duga wẽnnaam min nam duga sã n to n min nam duga nyam min nam duga sa to tɩ min nam barka la mana niyawa to wã tɩ fo na n gilga wẽnnaam doogã wẽnnaam tũudum al-umra wa yĩnga la bana da zika ngawa sam sã n to tɩ fo da pa tara koom sũmame n yɩlg meng n yõg koom yaool n kẽ al-umra wa pʋgẽ al-umra wa yɩlgra ya sharpe al umra wã pʋgẽ bõnd wẽnnaam doga yilgrã pʋgẽ yɩlgra yaa shart sẽn paasd yaha sã na n min wẽnnaam doogã sõmbame tɩ lud f yãnde sã n yaa rawa sẽn dɩk fo hal wa tɩ b tõk fo yũugã ludi san n a yĩngã fãa n gil ludi eh, san pa wala da yaha a ta yeta wẽnnaam doogã meng kɩrenga la fo gilgd wẽnnaam doogã gilgi lame a yeta noora yopoe la fo na gilg wẽnnaam doogã noora yopoe wã a tara sɩngr zĩiga sɩngrã zĩigã n yaa zĩnig bf n boonde tɩ hajarul aswada hajarul aswada zĩigã kuurã nebã sẽn mokd n zĩig ninga de la fo sɩngd gilgrã foto n paya zikãngã wã n fo ninga mosã n tees wẽnnaam doogã allahu akbar mana niyo to fana na tawafa sɩnga tawaafã yal mosã sɩng zirgila mosã fo sã n gilg n gilg n gilgi hal wa tog n leb n wata kuula zĩigẽ wã yẽ yaa yembra sẽn sogla woto donc fo da be Kula zĩig la fo da be la fo baasd be la fo baasda da. d ya yembre fo maanda woto hal tɩ ko koe on pi n fo sã na n gilg wẽnnaam fo bahda wẽnnaam dʋʋga a goabga fo gilgdame tɩ lʋgame fo goabga tɩ fo gilgdi hal tɩ sʋg yopoe wã yaa woto sũmbame tɩ noora yopoe wã fo sõma taaba fo ba sũmbɛ maand taabe maandame fo sã n sʋg yembrã tɩ leb wã ne yiib soabã wã ne taab ha n sʋg yopoe wã fo tɩ la wẽnnaam dʋʋga gilgd ad d sã n bãng woto mosã b fo bãng tɩ fo sã n gil wẽnnaam doogã noorã yopoe wã tɩ tɩ f sʋg n sa fo wata makam ibrahima poorẽ wa pʋʋs rakaara yiib rakaara yiib kãngã wã yẽ yaa fo na gil wẽnnaam doogã noorã yopoe wã tɩ sʋge tɩ fo wa pʋʋs rakaara yiibã makam ibrahima poorẽ makam ibrahima me yaa zĩiga t'a pẽn wẽnnaam doogã eh, tɩ b maan tɩ yaa tagma zĩiga bela fo wat n lib pʋʋse la zãma wã sã n waoog yẽ fo teem n pʋʋsa poorẽ wã zãma wã sã n waoog yẽ fo teem n zãag zĩiga n pʋʋsɛ n da wa tʋg yɩ nang wã ne fooma tʋg yɩ nang ne nebã ye sã n pʋʋsa ka yaa yiibã n saa sẽn ket mosã y e fo kẽng safa ne marwa n tʋg n zoe safa ne marwa soka safa ne marwa wã yaa tãnsa yiibu yaa tãnsa yiibu tɩ yaa wẽnnaam dĩinã tagmã zĩisi tɩ pa zãmb ne wẽnnaam dooga ye fo sa wa tʋʋm gil wẽnnaam doogã n saa fo d kẽngdame n tʋʋm zoe bãmba bɩ yiiba ne taab sʋka wala wẽnnaam sẽn yel alqur'ana pʋgẽ ye إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم muto ya hunwi tinido ne tana wa maka wa man al umra ma fana wa man hijindu ya sumbani fo tefe jiligi bon de tansa yibani tabsu ka marwa marwa me na e eh, sumbameti fusawa tonta safa zinguwa fo da wani aya na tun hun karmi da safa wa hinga wa jilgida da safa fo sa ton ta safa wa be da fo singda da karm aya nin tun hun karm musmusa ti luwa fo sa karm aya wa mohansa ti fo rik fo muha moha tes wen nam duwa yit allahu akbar allahu akbar allahu akbar nora tabo la fo yit allahu akbar wa wutu fo sã allahu akbar wã wala taaba wotu moha ti fel mosã sigi yi safa tãngẽ wã debd marwa ni mos la yi yiib soba ba b yiibã a ne taaba suka la fo zota yẽ la boon tɩ asagyo wã yẽ me yaa noora yopoe la fo zum zoe safa ni marwa ni taab suka la nura yu kãngã wã fo sangi yi safa n wa marwa yẽ wa vugri la fo sã n yi marwa lebg n wa sɔfa yẽ me leb n yaa vugri yaa woto la fo maanda ha tɩ tʋg n pid yopoe wã yẽ mosã la safa ne marwa wã zoees alhaale fo sã n zoees fa ne marwa tɩ tʋg n pidi sẽn bebe mosã yaa fo fã põng fo zugu f sã n pa la n põngẽ tɩ f wõns fo zugã sã n mikame tɩ yaa rawa yaa põngr n be ne na san pana põnga zugã bɩ a wõsã zugã la sã n yaa paga yẽ yaa zugã wõlsg bal n be ne ka ye a pa tõe n põnga zugã ye woto mam sã n tʋm woto wã tɩ sa al ũmra wã tʋʋmda pidame al umra wã tʋʋmda pidame yẽ yaa woto mosã woto wã mosã yẽ mikrame tɩ al umra wã saame sã n mikame tɩ fo rɩka al umra wã al'umra yin niya san ya woto al'umra tumda pidame fo tõe me pide pidg al-ihrama pʋgẽnda rɩka tɩ yif na pʋgẽ eh, la sã mi ka meti fo rika hiji nia niya paas al-umra nia wa ni fo sã n tʋm al-umra tʋʋma fo kell n paa fo ihrama pʋgẽ hal n gũng bõndo hijĩnda wãnkatɛ tɩ fo kell n lebn hiji hijĩnda da to min to. woto la al-umra ma. d na n lebga yi ba. gelingum hijindagom mosa eh, mosa wa id nanguma hijindagom id nan bãngame tɩ hijinda tʋʋma yaa yɛl piiga d kãensã wã yaa israama rɩkra sẽn paasd yiibu yaa labbayka wa maanegɔ sẽn paasd tãabã yaa arfa yalsgɔ sẽn paasd ya bondo musdalif gãaga sẽn hada nuwa ya na lopo sẽn hada yoobã ya rumsa koobo sẽn hada ayupo yuwa ya fuhu sẽn na n pões zug maas woogo zoogda sẽn ne ya fuhu na n gilg wẽnnaam doogã sẽn paasda ya fuhu na n safani marwa sẽn paasd piig n ya fuhu na ngandi mina rahman yibu ma rahmata bamba woto ma lahi yin tuma e tum kan ta woto a piga ya rasma yo point la tum kan ta fangil tumda rasma yo ba a singda zil hijja ki wa rahmani kengi zil hijja ki wa rahman pila ta ma rahman pila yi ya rahman kan sa point la hijin da tuma da san ya woto Idan goma hijinda tuma goma e, wala wala ma sin gumti loga e rara yinga hijinda tum hin sing rara ninga ni ya zili hijje tiu ba rahman niwa la hijinda tum rara yinga e rakanga mu ha, ni do yin handa ta hijindu sam ni kamete furaka ihram pour nyi fusuma me nke ihram da nda kanga dare ni ni niya wala ihrama gwamnati da gumti loga to ke da ihrama pʋgẽ ni hiji nia n yele ni ma fuso da ko ni da f yĩnga a yaa pidg wala sun wõnde wala sun sẽtmã ma buri gɩ tɩ san ya rawa n yãk n basɛ b san ya para paga tɩ f kell n maana nia wã ni wa kell n bas nin-wamda yɩnga da mosã la f maan la f labbayka hajjan ya muhammad maan labbayka wã n pʋgl n labbayka allahumma labbayk لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فهيت لبيك ووتو وصغير يلغو ذكر في قيرتو سان يراوى سان يقرا تفوزيتي مسكي في قيرا لفور مها تفوتيت نين تنمينا تفو سامي كم تبي ماك بوين ما فوبي زين زين هم بماكا ركانا دارا isfan gilli to da siga ta mina imo hala jili hije ti wala ma ni wara ga nga dar mo hi jindo tumra tin singa dar ninga e to da siga ta mina isan ki min mina e to pa e to pusa zafar be le pus sar be le pus maghrib be da pus sanfo hal kilin lingan mi ya kan dare e wa wate zira do ga mo ha imo na hi da rahma hi da tumra rahma yi bin soba ni zai mu da jiri hije wa ti wala rahma wai yãmb vẽega da beoogã mosã tɩ y be mina n pʋʋs fegil beene yãmb sã n pʋʋs fegila ra-kãngã daarã mosã sa zilhija wa rahma waya yẽ mosã la arfa daare hijiinda sẽn na n dɩk daar ning n daarã yẽ mosã la ra-kãngã daar mosã yẽ mosã y fãa yita mina n teesd ninga n kẽng arfa arfa ya zĩiga t'a zãnd mina bilfu tɩ hijiimbã fãa gilli na n tʋg sɩga taab zĩ-kãngã hijirti guda ma waya daare yam to da kẽeda arfa eh, nebã wʋsg fãa gilli tata bene tɩ zafar pa tanande eh, yi yẽ wã yẽ sũm n yɩɩde me tẽeme n wa wala zafar pʋʋsg poorẽ la sar pʋʋsg poorẽ la sõma sẽn yɩɩdɛ yaa y tʋg n ta arfa tɩ zafar pa pʋʋse yãmb sã n tʋg n ta arfa ra-kãngã daarã mosã y wa zafarã pʋʋsg wãnkata sã n wa tʋg n ta yãmb naagda zafarã a ne viiba n puus zĩiga yentã la y lebd n koeegame laafara puusda yiibu yik n puus laafara me rakaara yiibu zĩ yentã maan woto mosãnsa rɩ pʋʋdẽ mosã bũmb ning sẽn be ne yãmba yaa y pʋʋs wẽnnaam barka la y tẽegd wẽnnaam yʋʋr wʋsg-wʋsgɔ la y kot wẽnnaam daooga hal n gũud wĩntoog sẽn na wã n le arfa eh, yaa zĩiga yaa ween vʋɩgɔ ad fa yaa wen vʋɩgɔ sẽn yalem la tara todga tɩ ned pa sʋmbɛ yi todga pʋgẽ ye ne mosã tɩ gimba fãa gil segda taaba zĩ-kãngã tɩ b tẽegd wẽnnaam yelle la pʋʋsd wẽnnaam barka la ned fãa kot wẽnde ne a bõn tʋl-sũm dũnika la laasra ya woto la b yalsd arfa hal n tʋg gũ wĩn-toogã sẽn na n loe wĩn-toogã sã wa loensa b yit arfa ti jimbo fãa gil yita alfa wĩtogã du poore la wĩtogã sã n luiisa pa sõmb tɩ pʋʋs magriba been ye magriba pa pʋʋsd arfa ye pa gomd sãens ye basdame hal wa tʋg n tã musdalifa yĩmsã nebã sã n wa yi arfa b na n wa ya musdalifa yĩmsã tɩ ya wala yʋng sẽn kẽ mosã b sã wa tʋg n tã musdalifa beene mosã la pʋʋsda magriba ne sã n fãa n naag taaba woto mo han zeba sagi arfa mo ha bi kitab ni tesin wa muzdalifa ni mo haket nya bondo rahma waya dare zabr mo ha bi sa to ta muzdalifa bila bo nirfa bila sigda ti yima fa sigida be ni ayo san sigi mum ni rane bo hon bum mane ni ya bu pose pose la bi pose da ma baraka da tabo ni pose fa rakara yi sa pose to mo sa lequel da même pas Mousdalif Beni, Ndande, Hanougou, Vinre. Et autour moi, la Minigameti Sali Pourin, Nebun ici à Nivalam ça. Wala pour Nyanse, ma wala pour Mbanro, et Bamba Namba, Bouté même dans Taure, Boussan Sigi Mousdalifa, Mpous Pous Ransa. Et Zina Tan wa Sobre, Yunga wa Tourne, Yunga Pouissou Sawa Tourne Lore, sãn pʋgẽ bɩ kõ bãmba sore tɩ bãmba tõe n dãnga taoore n kẽng mina la nem ni sem pa bo nin sa ba sʋmame n kell n pa musdalif dalif beni ngande hal n fagil ni n pʋʋs fagila sa n fagila n sa bɩ yikdame n yaafɛ n kʋs wẽnde la pʋʋs wẽnnaam barka la bɩ maan doos wʋsg wʋsgɔ hal n gũ zĩigã sẽn wat n ni yẽ mosã yaa higiinda tʋʋma arasmã tãab daar mosã la rɩ yẽ mosã la hijin higia kiuga la sẽn piigã hiya pusga dar moha yagi moha pusga dar moha ba ma wa yik moha fagira wan katta tibbe muzdalifa wa sa zinga sa wa parre biyi ta muzdalifa tesi bi nungu wa mina ni moha ya pusga dar moha la hiji mbara pusu kalibra kanga dari ba ma yita muzdalifa ni yibe wa wa mina bisa wa mina bu nan dang tumbum ninga ya bondo bondo jamratul aqaba wa al akaba wa la ba sẽn boond tɩ setan bidra ni mo hala setan ni n wa ta hal mak wa wã bade zĩsa seetãambã lobrã ya zĩsa tãabo yaa bilfu la pʋɩ sʋka la baasg-sõba baasg-sõba mosã yẽ la boond tɩ jamatul akaba wã jamatul akaba aqaba wa yaa sẽn wat maka yĩmsã la pʋʋsga daara n yiiboogb sõ tɩ yɩ musdalif n wa mina wa yaa yẽ la ya wat n tʋg n lobe yẽ ya yen tãabã le la b da ra ni daare ne kuga fusama ton ta zikanga muha kugo yoko me fo nugi ti kubur fa gilli fo yete dame allahu akbar lubu kubura ti to nyoki jini bu man ti ata masa ti yahunwa o manam ti wala bemo yahi ti yira ta ma hazinga fo lubu dame ti to nyoki zikanga kubur fa gilli fo yete dame fo nuga lubu ga yit allahu akbar lubu ga ti to nyoki zinga ya la lubu da ti kugo yoko wa tonsa yĩmsã pʋʋsga daara yãmb sã n tʋg n tar mina yãmb sẽn na n dãng n tʋm yaa seetãn kãngã wã setãnã yentãã wã in da sã san lobr muhan sa e, yãmb loogda mosã tɩ ne ning sẽn wõnd na n kʋ yaa rũngã a kʋʋdame tɩ na n koa rũng gilli a e, sõmbame n kʋ seetãn na n lobrã poore wala hun da wĩngi ned ning sẽn hiya wala mutamati o mutamati o ned ning sẽn ni a rãng n maana al-umra tiri al-umrah maan sawa a pidga ga n bas tɩ hiyi da wãnkatã sẽn wa n tʋg tã na la leb sẽn dɩk sẽ yɩɩnda ihram ni soab la boond tɩ mutamatiã yẽ koo wum be ne kooba muha ya ra-kãngã daar mosã la a sũm ma ko min wa ning niya al-umra nia la hiyi yĩnd niya na ta biyen ta yengtã tɩ ta al-qiranu ni me me ba ko wun bene ko ba me ya ra-kãngã daar sɩ pʋʋsga da la b sũm wutum ha ni dole ko ku bu be ne so ba bu sum men lo ge don ku bu hum bu na lu se ta na po e da dum sa ku ba e sam pa tong ku la ka na dara me sa ka kin bu ro sa ra yi din dare fa ji sa ka da ti de ti ku la ka na dare hin ni bun be ti le sum mu ni ka ya ha ya wala lu nda mu nda e mak pa o dem ba nya me ti pin da ne ba da ku da lu sam ba ha ni ti sam ni tɩ b ges tɩ yaa sõma wʋsgɔ tɩ b sã n kʋʋ na bʋ b modge n bĩnga tɩ sẽn yɩɩnda sã wa looge bʋ b rɩkd rũmsã sẽn kʋa n kõ kẽng zãmaan zemse ya wala bõndo tʋls n bẽmb zamaana tɩ b kõ tɩ b rũmsã tɩ paame n dɩ tɩ yaa yel-sõmda ne sẽn wan ket tɩ b maan zĩis rũndã rũndã tɩ fo sã n wa zem tɩ fo waa yam n be madĩinã maa fo bee maka t'a la zĩisi tɩ fo tõe n tʋg n yao rũngã ligdã beene tɩ b maan n fo tɩ reesũ wa beene fo yẽ mosã e pusa da ra sawa tonta ba ma yamara da nunga ni fo yore nko e sami kam fo yawa ligi da zikanga bu fo ba na te nunga fo sawa ton wa bondo pusa da fo sawa wa mina lum se tana sa fo mana ni fo ma ko yame fo lo mo ha e bum ni himbe ni fo e fo point fo zugo to san yara wa fo san pa nan point to fo e won su zuga la san ya para ni san to moto wa sa a won fo da zuga won sa me ko won fo ti wo zo ye b gata zo bala n na a taaba gẽebg zugumã bilfu bala tɩ sã n yaa paga sã eh, n tʋm wotoom sãn sa fo sã n lob seetãanã sa la fo looge n kʋ ma la fo põe fo zugã yẽ wã mosã fo ihrama sãn da be ne foomã fo tõe mosã yãk ihrama ihrama ha sã ya me yẽ mosã tum yel nins n da gɩdg ne fo fãa gilli sakdame tɩ fo tʋm sã n pa mikame pa tɩ wala paga la fo pa tõe rakãsã daara yaa pʋʋsgã daara fo sã n tʋm woto wã sa fo tõeem n wa maka rakãngã daara n wa maan tawaaf ya hijiinda tawaafã mosã tɩ b boondri mosã tɩ tawaafl ifaaba tawaaf kãngã wã fo tõeem n wa maka rakãngã daara ya daara n wa maan tawaafã n gilg roogã noorã yopoe fo sã n gilg roogã n sa tɩ f tog n zoe safaa ne marwa rakãngã daara bala la eh, sã n mikame tɩ fo pa tõe n wa maka rakãngã daarã fuse men kelen base a vẽkin beoogo n wa maan tawaafã fãa kɩt n sakdame pʋʋsga daara mosã tʋʋm nins sẽn sũmb n tʋma la woto eh, fo sã n wa makã wa maan tawaafã la fo zoeesa fãa nimar wa fo lebgdame n kẽng ninga yaa kãngã daara bala la pʋʋsga daara loogr poorẽ eh, hiji fãa gil sũma me n mina sã n dat fo zĩndda rahma yiibu tusande دي بتيني fu دي زين دلاح rasmã ومن wẽnnaam توهي القرآن qur'ana فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فسال غربون هو زين من رحمي فتر يلي فسال زند رحمتها مي يمي كتن يصمع ينمي هزوي ويندي سان يا fusal wogra poorẽ fo zĩzã mina rasmã yiima a rasmata rasem-kãensã pʋgẽ wã tũmd ning sẽn bebe yaa seetãanã zoko bala fo bãngame tɩ pʋʋsga daarã fo rãngame n lob seetãan kãsengã sã n yaa woto fʋsgl wogrã poorẽ a rasmã yembr maa rasmã yiibã maa rasmã tãabã fo sẽn somd n tʋmre pʋgẽ yaa doog sẽn vẽe fãa gilli fo lobda seetãanã a tãabã fãa gilli seetãambã tãabã fãa gilli fo sɩngda bilfẽ wã n wa sug-soabã n tɩ baas kãsengã

sigi da bilfon lumi kuga yopoi wa suk soba lumi kuga yopoi wa baton soba lumi kuga yopoi ya wa dar fa gilli ya kugu pifi la yopoi la fo e eh, kugu pifi la ye la fo lobta la ya sunna ned fa gilli fo san lobe so tan rainga fo san lobe yopoi wansa bu ya kiringa mandora lor lob suk soba san lobe yeme yopoi wansa ti ya kiringa mandora san loori mo tulubu kafinga mo ha e san loori yen sa ni fala loori do do kabe ni yani e yawot le nabi am sallallahu alaihi wasallam e ramanda sa yawoto e fo sa zin de min rahma yi rahma yi ba pour mot laftum da sa le be rahma tamé lafu zindia rahma tara pour mot laftum da fo san na zin de rahma yi rahma yi ba dara fo san lobel sa sumba mi fo san mi ka fo rapinya amen loori bu fo yi ti taw tu ni to rapa luyi kairama yiba da yimi to asan ri ti fo ketin pa yimi na poin so mimi ti fo kelim pa ngande ngura hama tam soma ka ya woto fo san zin rahma yi ma fo zina rahma ta e yi fa ka pidi samoha e woto mu ha hiji tum sayen ni ma fo le goda me wa makka fo san wa makka mun nun himbe ni fo mo ha san mi kami ti fo na nya amen do ron kulfi yiri e fo sumba me man tawafu to bondri tawafu wada to sãn na zĩnda mak me rasẽn bilfu fo basd tɩ fo loogrã daara fo wa tɩ tʋg ta wã tɩ fo maan tawaf kãngã tɩ boond bɩ tawaf lwadaa'ẽ wã donc tawaf lwadaa'ẽ wã yẽ yaa wala roogã pʋʋsgo tawaf la rellɛ la sẽn yĩnda fãa gilli tʋʋmã gilbu la tʋʋm kãngã yẽ la tʋʋm yaoog fo sẽn na n tʋm n yi maka tɩ boond bɩ lwadaa yẽ mosã yaa ned fãa sẽn na n wa yi fo fo wa tɩn tʋm sẽn yĩnda tʋʋm n sã n na n loogã la fo maan tawaf kãngã bad nabiyam sal allahu alayhi wasallam a wĩndg hadis pʋgẽ tɩ ned higi fãa gil modgɛ t'a tʋʋmdã baasgɔ yɩ ne rʋʋga rʋʋga fo gilgda tɩ yɩ fo tʋʋmdã baasgɔ sã n ya woto e, e, kãensa woto wã la higiinda tʋʋma rasm nins sẽn gomame la yasm kãensã n tʋm woto wã tɩ pidi yẽ higiinda tʋʋm pidame pʋʋsda wẽnnaam barka ne wẽnnaam sẽn kõs tõogo tɩ f tõog n tʋm tʋm kãensã fãa gilla la sũmame wing zĩ ti baŋa ti hijinda tuma tõnd sẽn gom woto tɩ loogã a tʋʋmã ya buk toor-toore wala d sẽn wilga sã n yaa woto tʋʋmã sãnda be balame t'a yaa hijiinda pʋgẽ zeng raado tɩ fo san n pa tʋma yen-tãag ya yaa ni wilgm tɩ hijiind kabe la tʋʋmã me sãnda yaa waajib namba tɩ fo sã n basẽn pa tʋma a yembre t'a ra fo sẽn maande tɩ zĩ-kãngã wã manege sũmame tɩ d welg zĩ-kãngã me ned fãa gil paam n bãnge hijinda zengrada yẽ tʋʋma naase tɩ b sẽn tɩ b naasã a yembr tãafo sã n basẽn pa tʋʋm nirgem tɩ kabe ye da pa par sẽn na maane tɩg wa manegɛ yɩlame tɩ fo tʋma la bala yẽ yɛla naasã yɛla naasã a rãynemã yaa ihrama ihrama tõnd sẽn gom tɩ loogã naamã rɩkrã n tʋm hijiimda tʋʋma yẽ yaa zeng bad hijiimd pa tõe n tʋm tɩ pa tũnd ihram ye sẽn paasda yiib soabã ya arfa yalsgo tun yi haji tun fayal su arfahi yiro ni tun fayal su arfafa hiyin ka ne so bi bari nabi am sallallahu alaihi wasallam ni fi al hajj arafa ya arfa yam sa nahi jindu ni nahi yindi ni kire tum hum ta hada ta mu soba ya ru ga gilgili pusra dara fu hinna gilgili ga pusra dara ma pusa daara fe kin be ko fu hinna gilga to bondi ta waful ifadama ya hijinda min gilgil la lille gili wa ya da zingra ko fo sã n pa gilg roogã fãa kan kãngã wa tɩ yiild kabe sun sẽn paasda naasẽ soabã yaa sapa ne malwa zoeesã tɩ yaa higiinda zoeesã bãng tɩ bãmba b naasa woto wã fo pa tun yi haji tɩ fo pa tʋm-tʋm kãensa b naasa ye bãmba yembd tãag hawa wa n tʋg yãk n pa da kabe higiinda kabe la tʋm rẽm sẽn be be sẽn pa tũ ne bãmba b naasã rẽ wa yaa higiinda nan ba. yi wa mosã la arainema ya fo sẽn na n dɩk ihrama zĩ ning sẽn welgã tɩ fo pa sõm n zũng zĩ tɩ fo pa dɩk ihrama zĩ-kãngã wã rɩ wã rɩk ihrama a zĩigẽ wã rɩ wã ya waajiba wala sẽn wilg tɩ tõnd dɩ zãmaan n dẽmba yɩɩd wala ninsabl zãmaana t'a ra zĩiga tɩ pa sõm n zũng zĩ-kãngã tɩ fo pa dɩk nia wã ye tɩ boond bɩ tɩ aljufa yẽ ya tag tɩ fo pa ta gidda ye sũmbame tɩ fo sã n watame yɩɩd tõnd zãmaana sẽn watẽ datun wa maka ntin kida wa maka wa man umra ma ko man hijindu ko basu mun zum zikanga to pali kiniya wa yi pade rikiniya wa zikanga wa ni wa ya wajiba sai mi kan wa ya madini me na wa yi madini ya wa makka madini me tala ziniga to basu mun zum zikanga to pali kiniya wa yi to bond be no wa ti al zul hulaifa ni mo hala abyar ali bin bozun da runda wa oh rikiniya wa zikanga wa ya wajiba sun fahar muha ya fo sã yalsi arsa bɩ yalsi arsa hal gumin yĩn-toogã yalsi hal gumin yĩn-toogã loeesã rɩ wa ya waajiba sẽn paasd ya muzdalif gara fa muzdalif gan gãnd hal tɩ beoogã tʋg n vẽega yẽ me ya waajiba sẽn paasd rɩ pʋʋsgã daara fo sẽn na n lobs yeetãmb kãsengã nikugã yopoe wã yẽ me leb n ya waajiba sẽn paasd rɩ ha ya fo zugã põebã maa fo sẽn na n wʋʋg fo tufutsan ta nan sawa da kufudun nan sawa lima libin ya wajiba sun fahar yaha ya fuhun nan gand mina zindi mina rahma yima rahma taba po so lor porun wa mina zindi kanga wa lima libin ya wajibi ha sun fahar limo ha ya setana lupa setan ba ba dogon ve fa ta lobo ni ku pisi la yunwa setan fa ku yo poi poi wa lima libin ya wajiba sun fahar ha ya tawaf ba sun fuhun nan ma'ana. fungo ti tawafu wa da'ima woto ha to kai sabu niwa wa woto ha aya wajibi ni hiji fangi ni eh bamba ni wa fo sawa to bahayen tam pamane ni ni me ti hiji nda eh wo game la tarafuhum man ti wala yaudo ti ti zikanga wa manre yaw kanga wa mosa fo sawa to bah bamba yenta mpaman fa bu bange e ti ru mu ko bu benefo runga dafa nam baw ko la fo sã n pa tar nũngã kʋʋba tõogo n fo toɛɛme n loe noore ne mosã fo lota rahama tãab no loeere tɩ fo be tɩ giinda pʋgẽ fo sã wa lebg n kulf yiri tɩ fo tʋg n loe raham ayopoe tɩ ya piiga ya wot la fo maanda tɩ zĩ-kãngã wã yãk ninga sã ya woto wanda fangi ya yaa sẽn sʋmb n welge sã n bãng n welg woto mosã fo bãngda e e fo n na tʋm tɩ yĩnga tʋʋma pa yɩ sõma gom sẽn gom tɩ loogã fãa gilli ne mosã yaa al-umra tʋʋma la higiinda tʋʋma la d sẽn welg woto n wĩnga sũmam tɩ hiji fãa gilli modge tɩ f tɩ fo pa kẽ da pʋgẽ d fo modg n bãng tʋʋmd fãa e gilli sẽn tʋʋm na tʋʋm tɩ yɩ to-to ninga bad yaa wẽnnaam tũudum wẽnnaam me pa tõe n tũ tɩ fo bãng fo tũ wẽnnaam alhaal bad wẽnnaam ratɩ tɩ sẽn na n tũ yẽ wẽnde bf tũ yẽ wẽnd wa wẽnnaam sẽn saglã a wĩnga nabiyaam kẽngã mohamad rasulila sa tɩ wĩnga yemsã tɩ b tʋm wẽnnaam tɩ b tũ wẽnnaam bũmb ninga sõma me n tʋm tɩ yɩ woto sã n pa yɩ tũmdmã pa manegde sã n ya woto sõma me leb n wing zĩ yaa tɩ yɛl n be be tɩ me n tɩ ya wala yɩɩdã pʋgẽ sẽn pa sakd ye a bilg n taare ya wala neb sãn la sẽn me yɩ zamaanẽ wã nan wa maka tɩ na yi eh, a zakẽ a wata mak pɩdga a pa na a pa na n wa wao wa mak wa maan higilma a dat n wa ya maan ũmra wilgame tɩ tara zĩiga tɩ pa sũm n zũng zĩ-kãngã tɩ f pa rɩk higildãmã ũmra wa niyãng la nebã sãn na basdame n zũng zĩiga hal wa gidda yɛl mosã dɩk israama beene zĩ-kãngã wa pa sakde wan kɩt sũmbame tɩ sã n wa be n pa wing yãmba bɩ yãmb menga bugu zuri yamba ti yik aniya wa umra niya ma hijinda niya tawa me sanda de bala me eh ta sanan dika ihrama asam bada me ti ta ihrama dika ta la fun hu welare salaman wala fu pelra sanda man wala fu yare e, kinra ya indiri hijinda fa ele yo me dalil to be hun indiri yuni e, ti ta ihram be ni amma sai futuwa ayayin da hadat fu ni fa gilli ki sakani fasam lailai ha riyaha eh, ne bi mesan riba nam san dik ihraman sa fusa fusa ki ihrama pugon sa ya mun nam tudum pugon la fuhon kima e eh, sumba me tifo ma tifo leba nyo kum men soba ta fitiyar men nam yuru wuso wuso la fu nyo kum men yele wuso tumbo pati bi pasu mi tifo ki ihrama pugon la lebe ya wani da him pati ba ihram pugon yi ngum gum zala la izaba taba lay man takan tar wuso wuso lay gum gum gom hiya wala min ki su goma mo fangi pa han sakade tu san be ihram to ngi suma min gum suma ni zikin sa fangi e eh, ya wala wan kat min me pa ba san da min de bala me pa ni be wala e eh, tikir point ma tabe wala lugum zim point ta sambri wala ni sambi tikira pour ma be ma tabe zima point apa sumbe ndik ihrami mo me fa ya hanna eh, ya hanna ngi tu bangi ti abi be sa pa san be tikir pour ma tabe lugum zim point ta sama ihram de kuri wala faten gizi kai aken dika ihram wala na gumti lo pinda sanda ne sama da mai tufu san dik ihram sa sanda ne sama da mai tufu san dik ihram sa fu pale mun sumu su ko mi ahi ba fu nyuwa ya ne rado enda liwo me eh pa pa hata dalili fu san bi ihram a apa san fu ko msubi fu ten so ko ni sa fande la gumu dan bada sa fanda da wato yi sa fanda ne yuno yi bada suuni kam tʋʋsã be ihram pʋgẽ tɩ su me zãag meng ne yũno da buud fãa gilli wala palsẽ namba kay kʋʋma soba pa tar yelle wala fo sẽn tõe n pek ihrama meng ihrama sakdame tɩ ta ta ta wala ihrama ta tɩ yembã yaa rẽgdɔ tõe n dɩka paala nuni la ta dɩk yembrã n peke fãa sakdame leb n be ba yaa dat to mokura ina ko meti kuga mokura mokra aya sunni ka fa wajibi san ya woto fasum buni hiji ta to ngel da men nam hada menga la lebe nam hada mabiti nan to mokura ti vuyo san ka be badam ti vuyo san be be to to mok vuyo san ka be bo bae ti fa wajibi ya wala ne ba me sanda kawa fa man o wan katte e bu wulga da do hoore in karam din samudin ti san yi woto ti pa manre yol mi tawa pa manra ru ga jilgina apa tak do hun welre ya fo pour wen nam barka ya fo soyin de wende ya fo tiyar wen nam yore ya fo kot wen nam fo hun tin fa jilu ga jilgina ne ni al hal kanga san pa wala bondo e rukuni wa ani hajar aswada suka la wannan biya hadis ko sallallahu alaihi wasallam tu da ba mabiba ni tar suka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وندم وا كي ساندوك ولا وندم وا سنكي تفا فوين فكرم دا فوهن داتي فكوتا دوا فوهن داتي تفتون كرام هون لغي سنبن فاهرين يها توافا ما نغفوني بندو ركارا يبا بوزغا ريوني غمتي باتيلي تفو بوز ركارا ييبا مقام إبراهيم كدوغن تحتتاني سامي كنت زمان ويا وزغو fo tõe me leb hal kudgẽ n pʋʋsɛ maa sẽn ya roogã wɛɛngẽ ning fãa gilli misrã pʋgẽ fo tõe me n pʋʋsɛ tɩ yel ka be sẽn leb n sũm n wing ka yaa ya wa safa ne marwa zoeesã d min tɩ nebã sãn da pa mi zoeesã alhaali nin sãmbdame tɩ fo sã n yi safa n wa marwa sã fa fo lebg n wa ya safa la fo yaoond n gelg tɩ ya yentã tɩ pa pa pa sã n yaa woto woto wa wa n kẽta fo zoees wʋsg pʋgẽ irimin ga mai kusa yi safa wa marwa iya ye kusa da bi marwa wa safa iya yi muso ba ya wotu la kuma anda hasi to pidi yo poima wa kiti de fusan singa safa fusan sing safa eh fuat mi kapti yo poima to ba ka marwa sam suma banga zikanga wele me niru ya wala arfa zini go me ya ha sanda san to ta arfa wini kapti arfa ya we mvuiro la tara todse pasum tu to pa. ti pata alfa meŋ pʋgẽ wã ye rɩgɩ fãa sũmba me tɩ tʋd kẽ alfa todgã pʋgẽ wala wẽnnaam tʋm-tʋm sẽn sagl bũmb ninga bad wẽnnaam tʋm-tʋm salallahu alayhi wasallam a wingame tɩ alfa wẽn vɩɩgã fãa gilli ya yalsg zĩiga la pa sũmba tɩ yalsɛ tɩ tʋg yĩ todgã pʋgẽ ye sɩlg n paasd n yaa ya wala alfa tãngã bad alfa tãngã sɩd yĩmba sãmbdame tɩ fo sã n pa ru tãngã ma fo sã n pa kẽng tãngã zĩigẽ tɩ pa maneg ye yon mikti pa wote wi ti alfa ya wen wi kenga fo hum be alfa wen wi razi ni fa jimbi fo be alfa fo on bale fo kenga tan wa o fo ba kin tan wa o fa pata yelle tan wa kenga pa ti le fo basa to kin tan wa pa gumi fo nan ton do tanga nam ho menga e ne basana to den yuhu de men ni tanga rubo wani miki fo alfa wa nga yimti yo ti wa pus men nam barka le ti wen nam lu wuso wuso le kus men nam wuso wuso kayam sa to moto de men nan tu tanga inan nam sai min yam simenga ah. is imanda metil sungni yam huwa ba wa posinya faya wuto yo sumun banga zikin ame suman wila sin pa hadiya ha ya wala muzdalifa ni ba sana santa muzdalifa pasaka dan gandi sanda saga da me lebt hal mina tidi me pasaka di sanda me sawa tansigi busa fagila sawa kulri puhu da fagila fagila wanka ta patayi nan ya kan pamulur ni fa pa han sakade non souvent ki eh, yilla wa nem ni sin tal pabenga wala sin to hiloga nin valam sa eh, ban yen tin ti santa musdalifa bubba ti zinga san walore bubba dan tawdin tin mina tawti e bon de ora pazin san pari pasum ti inyagam lore ti pazin de halungu e eh, be ora gare nyole nibe tin mina Eh, wala sanda me sẽn yãgd n tʋgd n lobd soetãana ni yʋngõ pus daare ta fi pus daar yɩdoog pata ye yol mikti wala wala mari ma pa padengã rẽmba n fo b rem sol tɩ b tõem ni kẽng mina eh, ne yʋngã ye rɩmã pa leb n sakd n ne yaa t'a wotto sanda me sanan na lobi tʋg n lob wala pʋʋsga daar vẽk n beoogo daara yɩt n daarã b pa tũnug taabe d wingame tɩ sũmba me n sɩng n lob soetãan dila n wa suk soba tɩ baas kakengã sʋm n tũnuga taab woto la sãnda tʋgda me n lobe n tul taabã n pa tũyã n pa tũnugb taab sõma ye yẽ me leb n pa sõma ye ya wala nebã sãnda me sã eh, na n tʋg n leb seetãana b ya yaasd zĩig sẽn zãre tɩ yẽnda sã na n lob kuurã pa tõe n ta a zĩigã meng ye kuudã wa tɩ tʋg n baasame n loe nebã zutu rĩme fãa pa sẽn segd ye sũmbame tɩ fu modg n kolge na kɩt tɩ b sã na n lobge bɩ kuudã tʋg n ta beengã bf me tɩ yaa wã ya wala sãnda me sẽn sãmbd ti wala yẽ sã n na n lobe ya wala seetãan na rãmbã sẽn lobda tɩ b tog lobda ne sũ-pũuri la da gomd gom n tʋʋda wã pa sẽn segde bare wingame tɩ zĩigã yaa sẽn maan tɩ tɩ yaa tagmas zĩig bala tɩ b tog n lobe la b nam wẽnnaam yʋʋrɛ lobra zĩigẽ ya woto la ni fãa gill soma tɩ lobe ni yĩ-yõgdgɔ la wẽn-zoɛɛga la wẽnnaam yʋʋr tẽegre ya wala san me san n talu bude zingi lobra zĩigẽ tõe n dɩka fangi ni ya han far ya han farg zinga yinta ni me fangi gil pa sumbi sʋmd ye sũmbame tɩ yembe yembre yembre kuud fãa gilli allahu akbar n wala da gumti tɩ ya yaa ni ba pɛd me sẽn ni yĩn ni na zingi wa n pa kẽngd b tog n tɩ lob kuga ye n dɩkd b kugã n kõt neba ba da togd n lobda n lu mik tɩ a pa ned ya ni nin-valenga a pa ned ya komsa eh, je ne parler de sakriye sũmba me tɩ fo sã mina fo menga waa wẽnnaam tũudum m tɩ fo modg toore n tʋg n lob seetãana soetãan fãa gil kuga yopoe wala tɩ la gom tɩ loogã la ra yikd n kõt nebã tɩ b tʋʋd n lobd yãmb yoor yĩnga tɩ yaool n pagd padengã rɩ kame yaa ya wala d wing tɩ sũmba me tɩ higi sã wa tʋma higi n da sa a pa sum min yi maka da pa man tawaful wada'i wa yi la ruga pusra a neb sãn dame be bala me dogd n maan tawafã yol mi t'a logra wa n ka t'a pa taye maan tawaful wada'i wã yẽbg n zĩnd mak n tʋmd tʋʋm zemsɛ maa yẽbg n kaos rẽ me fãa pa sẽn sũmb ye sũmba n tɩ tawaful wada'i wã fo wa n sẽb n saan dat n yi maka la fo tʋgd n maan tawaf kãngã tɩ rẽ fo tʋʋmda baasgla ye roogã pʋʋsgɔ tɩ fiaol mosã n dɩk f sor mosã n kẽng fõn na n woto fãa gill yaa wala n yɛl sãn daar nebã sẽn tʋmdɛ tɩ pa sũmb hidiinda pʋgẽ ye rat n wingi ned fãa gil gũusa meng ne yel-kãensa ya woto la hidiinda tʋʋma alhaal la woto wala shari pʋgẽ sẽn welg n winga nabiyam hadis namba salallahu alai wasalam sẽn winga tɩ b sũmb me ned fãa gil sã n wa hidiindu b b sũmb n bãng yel-kãensã n tʋm yẽ ra sẽn wing woto wã d kota wẽnnaam tɩ wẽnna kɩk tõnd sẽn wilg woto wã a yɩ eh, gomd sẽn yaa wẽnnaam ning goama la nabiyam salallahu alaihi wasalma dĩinã vẽnegre goama la wãnda fãa poor mosã d sẽn na n wa tog n bũmb ning mosã yaa nabiyam salallahu alaihi wasallam misira kaagre sẽn be madinatul munawara wã wẽnnaam sã n kõs tõs tɩ f wa mak n wa kaag wẽnnaam doogã e sumbametti toon kaarnabiyaam mihira himɓe madina jentu fo nan tu kaarnabiyaam misra tawa tu pa wa makka maa piya wala hijiinda poore la fo naa toon kaarnabiyaam misra fãa sakdame la sumbam tɩ d bãng zĩ-kãngã tɩ nabiyaam misra kaagr madina e pa wing tɩ fo sã n pa wa kaarnabiyaam misra hijiinda pa maneg ye la wẽnnaam sã kʋ fo tõog tɩ f wa wa wẽnnaam tẽn bed n wã eh, yaa wala eh, sõma ne fo tɩ f wa kaa nabiyaam misra la f ges nabiyaamã gãaga la f ges nin-sõmsã vũuna sẽn be madiinã bala nabiyaam misra kaagrã eh, a yaa sõma wʋsgo a leb n yaa sunna bala nabiyaam sal allahu alayhi sallam a wĩndga a hadiis pʋgẽ حديث بريغة من النبي فقع عائشة رضي الله عنها أيلا من النبي صلى الله عليه وسلم أيلا من أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء أحق المساجد أن يزار وتركب إليه الرواحي أيت ني نبي ما ني النبي ام نما فان جيل باسو ني نبي ام ميسرا نبي ام نما فان جيل ميسا باسو ني النبي ام ميرا سومبا مي tɩ b wa kaaga e ned fãa gilli wa nabiyaam mihira nin-kaagre wa yaa sẽn wing tɩ nabiyaam misrã nin-kaagre b leb n deega hadis pʋgẽ sẽn yi abu huraira tɩ nengẽ e radiallahu anhu a yeelame tɩ nabiyaam salallahu alayhi wasallam a yeelame yaa fi في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام أيت نبيامي لم تبوسو نفسان بوسين mihira هي ay sõmd yɩɩda fo sẽn na n pʋʋs pʋʋsg tubri mis zẽmsgẽ tɩ sã n pa yɩ ne wẽnnaam menga miskẽengã sẽn be maka ye woto fãa wilgdame tɩ nabiyaam misda kaagre a tara yel sõmd wʋsgɔ la wẽnnaam sã n wa maan fo tõog tɩ fo wa nabiyaam tẽngẽ wã sẽn yaa madĩinã bũmb ning sẽn sʋm fo ya fo rãngẽ n kẽng nabiyaam misdẽ wã n tɩ pʋʋs pʋʋsga beene fo sã n tog n ta nabiyaam hisrẽ wã fo sũmbame n dãng kẽ fo yẽ na n kẽ misirã pʋga fo kẽeda ne fo yetg naoorã namda fo na n dame tɩ yetg naoorã n dãna taoore zĩ-kãngã mosã fa yetame fo fõn wa sẽn na n kẽ misir wã bismillah والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك يوتلا فويت لفتي نبيا مهي لبورن وسانك نبيا مهي لبورن sã kam mikame tɩ ya wa la fajr pʋʋsg wãnkate fo naagd limaamã n pʋʋs sã mikame tɩ pa bõnd fajr pʋʋsg wãnkate fo pʋʋsda naafɩla fo sẽn tõe n tɛk fãa gilli pʋʋsdame la fo modgdame fo sẽn zĩ madĩn fo sẽn watɩ n be madĩinã fo sẽn na zĩlgasem ning sõorã modgdame n wʋsg ne pʋʋsg nabiyaam miisrã pʋgẽ wala da gom tɩ loogã bala yel sõmd wʋsgɔ la nabiyaam miisrã leb n tara zĩiga tɩ boond zĩ-kãngã wã tɩ a raoda raoda wã le biyaming sallallahu alayhi wa sallam a winga hadis pour te brigan yi abu hurairah tnenge radiyallahu anhu tina biyam sallallahu alayhi wa sallam a yeelame ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil janna tɩ tiyena nabiyam sallallahu alayhi wa sʋka ruga suka ni nabiyam be hande pʋgẽ wã sʋka yaa arzẽn bango wã yaa hun wuni tɩ zĩigã a yaa zĩ bebge yaa zĩ yɩlengẽ sẽn be nabiyaa misga pʋgẽ tɩ ned sãn modg n tʋg n ta zĩ sũma me n pʋʋs naafɩr beenga kʋs wẽnde tɩ boond been wã tɩ raooga yẽ bee nabiyaam misda ya sã n yaa san ya wato gil yaa yel bɛd-bɛda n be nabiyaam misda pʋgẽ fo sã n wa madiin yaa bũmb ning sẽn leb n yaa sõma wʋsgɔ yaa f ya ma gara nabiyaamã gãaga n be madiinã n yaa n pʋʋs nabiyaamã n ninga daooga bad yẽ la nabiyaam kãsem wẽnnaam la sababo tɩ tõnd fãa na n kẽ zu-noog pʋgẽ dũnika ne wẽnnaam sẽn kãneg tõnd ne yẽnda sababo wing tõnd dĩinã sẽn yaa silaamda dĩinã sã n yaa woto fo sã n wa madiinã yaa sõma ne fo wʋsgɔ fo tʋg n yẽ nabiyaamã gãagã la fo yall zĩ-kãngã n pʋʋs nabiyaamã la fo ninga daooga fo sã wa tʋg ta nabiyaam gãagã zĩigẽ fo yeetame السلام عليك أيها النبي ورحمة الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كيف فاتميل يها أشهد أنك رسول الله حقا وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيا عن أمته وتفرق اليدورة فهنا ما نكون بياما يمكن تفتيت نبياما غارة منا ومن دورة وتو ripoore bãng tɩ nabiyaamã gãaga zĩigẽ wã nabiyaamã kɩrengã ya nabiyaam sahab kẽngã abubakar yẽndame pẽ nabiyaam beene sẽn paasd yaa nabiyaam sahabgã a yiib soabã a umar bn khatab ni me bamba bi ba fa gilli gara pen na biyama ti fa ya ziyeng de ni ni ma fo sampo na biyama sa fo sijar da bilu bala mpusa abubakar me ni me himbe be ni me gaye be tuma ni me dora pa ni me yi na biyam sahab kafnga zab jihadi wen nam dina tun halin tun kanye woto ya ha abubakar ni me lebun pen be bala to men ram mando me ni nga abubakar ni nga umar bin khattab bamba fa gilli na biyam sahab bebeda e eh, woto fa gilli ya han sumbum ma woto loogr puuni n leb n sʋm yaa fo sã n be madĩinã y fo tog n kaage silaambã yaada sẽn be madĩinã bõn boonde tɩ baqɩ'a wã beene ya zĩis n sʋmb n tog n kaage baqɩ'a wã yẽnda yaa madĩn yaadɔ hal sẽn sɩng nabiyaam wãnkate bãng tɩ zi-kãngã wã nabiyaam saha bɛd-bɛd wʋsg fãa gilli gãa bee beene wẽnnaam nin-sõms wʋsg fãa gilli gãa zĩyã beene sã n tog n ta zi-kãngã tõe n maan bãmb me daooga la f leb n n gese bame yi ni wẽnnaam nin-sõmsɛ sẽn zĩnd dũni poor zuka zab jihaadi dĩinã poorẽ hal n tʋg n kabe sã n tʋg t'a bakɩ a fo tʋgd n yalsa zi kãngã n maan bãmb daooga zĩ-kãngã wã fo teem n yeele fo wa tʋg n t'a bak a wa fo teem n yeel zi kãngã assalamu alaykum ahla diyaari min almuminina walmuslimin wa inna insha allahu bikum lahiqun يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وفاق اللي هنتون يلي هو إيه، يسجم سنة بيبهم تون يلي تبتوني واندا فهو يلا شغل فاق اللي يدون نولي فاق اللي ساق دمي سنة بيبهم مدين كاغرا فهو يحاهم لبن سنبين يا أهد uhuda ya tan be madina denu yi jihad zabri zinga am sallallahu alaihi wasallam yi ne sahaba san to zabri jihad be zabni kifin namba to en nam man ti am sahaba sa poin to ku ne pisio poi e bam ne pisio to fa giliar be uhud be ni ti ya soma to fo san ya silamu wa madina buftu ka bamme ya da be ni da je tasin gesti ma fa yi nan yin sõmsɛ sẽn zab wẽnnaam dĩinã hal n tʋg n paa pʋgẽ sã n wa tʋg n ta be me yaa dõor ning fo da wala baki a zĩigẽ wã tɩ n karema ning bãmb me daooga wãnda fãa gill yaa sẽn dema dĩin tɩ sʋm tʋg kaaga sã loog woto sẽn leb n sʋgm tʋg kaa madĩinã yaa masgid koba masgid koba wã yẽ yaa misri sẽn yaa misrã yĩnga bɩ me silaamd pʋgẽ wa n yi mak n na n wa madĩinã handang me mi hinga ya miskanga ni be madina to bo de wati masjid quba nabiya min sallallahu alaihi wa sallam a ga hadis pourin tin ne san yi a yi wa pus masjid quba baya da kara yibu al umra ya sum din benifo don ya zikenga to suma to kabene da pus na fi la mi hira pourin ma santo zem samte wala fajir wan katte to puse mandora wanda fagili ya zin himbe madina Eh, ned sã n wa tʋm na n wa kaa madĩinã sũmame tɩ bãng zĩ-kẽensã fãa gilli f maan kaagr la f maan daoog la sã n wala zĩ-kẽensã tõnd sẽn togsy loogã zĩ-zems leb n kab n yaasa madĩin pʋgẽ sẽn yaa sẽn sũmb n tʋg kaa wala sẽn le pʋgẽ ye la nebã min kẽnda wala zĩisã taaba wala masgidu kiblatain la wala zĩisã tõnd bai tɩ boond be tɩ sab'a masagid misbãanegã yopoe be beene ne sã n la kẽnda bene eh, n tʋgd n kaagdẽ n pʋʋsd wala naafɩl namba la zikãensã wã pa wala tara dalil sẽn wilgi tɩ yaa sẽn sũmb n tʋg n kaay pʋgẽ ye la sã tʋg n ges bala n bãng wala n bãng tɩ yaa wala sẽn da silaam tʋʋmd sãn n da wã wa pa tar yelle la sãmb tɩ yaa wal zikãensã wame yaa wala tõnd sẽn tʋg tɩ loogã a pa woto ye sũmb wilga rẽnga tɩ nebã fãa gil bãnge sã n yaa woto madin kaagrã yĩnda yaa yel sõmb tẽeng n bɩ pʋgẽ yaa e, tags n gesg wʋsg me n pʋgẽ bare nabiyam sallallahu alaihi wasallam zĩiga yaa sahabɛrbã da zĩiga tɩ ned fãa sã n wa bʋ sũm n tagfɛ n bãng zĩ-kãensã fãa gilli la koos barka bũmb ning e, sẽn madin paagrã pʋgẽ yaa woto la wã fãa loogr na n wa baasd d goama ne na ya yaa ban bãng tɩ wẽnnaam sã n kõ fo tõog fo wa kaan la fi lebn wa bãng nabiyaamã zĩiga bãng nabiyaamã tẽngã la fi ne nabiyaamã bo bʋ bãng tɩ wã fãa gilli ya wẽnnaam nam kẽeng ma sẽn maan n kõ foo sũmba me n pʋʋs wẽnnaam barka la leb n sũm bãmb yaa tɩ fo sẽn wa n maan higiinda la fi yẽ nabiyaamã gãagã la fi leb n yẽ nabiyaamã miisdã wã fãa gilli sũmba me t'a bas vũun fo zugu ne mosã la fo sã n wa lebge n kẽng fo sẽn yiib wã bɩ fo sẽn wa n maan higiindã tɩ fo wa yẽ wẽnnaam zĩ bɛd-bɛdã a fãa gilli ayi yɩ nuurã ne fo an yi sabab ni fo hijiwa wã tɩ fo yi tʋm yod fãa gil pʋgẽ a leb n yɩ so ni fo la ale leb yi yɩ ni fo tɩ fo vɩɩmã fãa gil yi vɩɩm tɩ yaa sõma n tẽegtg ne wẽnnaam tũudum la fo la leb wa fo sã n wa tog n wa kaag wẽnnaam doogã lebg n kuli bɩ fo la leb n wa tog n yɩ wa fo sẽn da yaa alhaal nin pĩndã eh, sãn la mikm tɩ fo da yaa wall ned sẽn yaa n da yaa wala ned sẽn maan koɩng ne wẽnnaam tũudum sõmbame tɩ fo yella tedge lebge wẽnnaam naag wẽnnaam nin-sõmsã wʋsg ne wẽnnaam e, tũudum la b tʋm sõms tʋʋma wãnda la higiimda reegd tagmã fɛ tɩ higi fãa gilli e, fo sa wa man higiindu bɩ tɩdg d kẽ fo yella pʋgẽ n wilgd tɩ fo sẽn wa man higiindã yɩ pekr ne fo wala wẽnnaam tʋm-tʋm sẽn yel hadis pʋgẽ tɩ ned sã n wa man higiindu t'a higiindã manegame fãa a sob lebgdame wala a ma wa sẽn dogã daar ninga yigam sa peka me ka bud fa gi ni nu bud fa gi ni so ba meti yida kanga wa kelim pani fo hanu bu fo nyor teka wan sumbe e ti hiji fa gi li tafin jese la a ko men yam ni zikanga ko ta wenna tu wenna kellen en ko di nya yar ni wenna tudum na wenna ko ton fa ni wenna dina la wenna kon ton limam de hiya limam de hantar panga ti ton tu wenna dunika tu ba ni limam do ko ta wenna ni woto wina kiti hijinda ni wennam yin hijindu wena kiti hijinda yilgal ni tondo kuhuda wennam barka da sallid nabiyama a muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni be fangil sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kasat kanga wutuma ya hamman madina nabiyam tinguwa al madinatu munawwara ya arzum dare e moyem da kiuga fila pila yopoy bo tizil qa'da wa zems nabi yama hijira yom tusul la kobs naase la pila ayobe